Shin kun san a inda manyan jarumai mata 'yan fim suke samun kuɗaɗen da suke tafiye-tafiye ƙasashen waje kuwa? Wani babban furodusa ya tona musu asiri a yayin da ya tattauna da jaridan nan ta mujallar fim. Duk mai bibiyar harkokin fina-finan Hausa ya san mugun yanayin da masana'antar kaniwood take ciki saboda kasuwar ta karye ba kowa ke yin fim ba don a yanzu shirya fim ya koma jefi-jefi sannan kusan duk fina-finan da ake yi an fi saka ƙananan jarumai mata kuma sababbi domin sun fi arha hakan yasa yawancin 'yan fim sun rasa abin yi sai kame-kame masu nan karfin cikinsu kuma sun kama wasu sana'o'in don su samu abin sakawa a bakin salati wasu masu ɗan ƙarfin musamman mata sun kama kasuwanci to amma yayin da masana'antar take cikin wannan hali na ha'ula'i shugabanni sun gaza samun mafita Majallar nan ta fim ta lura da yadda wasu fitattun jarumai mata ɗaiɗaiku suke fantamawa ta hanyar yawon fita ƙasashen ƙetare suna holewa abinsu suna nuna halin ko'in kula da halin da masana'antar take ciki dama 'yan fim kan fita waje to amma yanzu sun ƙaru tun a farkon shekarar 2019 jaruman suke ta kara kainar zuwa ayyukan umara da haji wasu zuwansu na farko ne wasu kuma kusan duk shekara sai sun tafi sannan kuma sai masu zuwa london Paris da Dubai da kuma Cyprus da wasu ƙasashe da suka hada da Amerika da India abin ya zama kamar gasa. A ƙarshen shekarar nan ta 2019 da ta gabata wasu ɗaiɗaikun jarumai mata suka fara barin Najeriya suna keta hazo zuwa ƙasashen ƙetare domin hutu da yawon buɗe ido. Wasu kuma sayayya wasu daga cikin matan Kannywood da suka fita waje a 2019 su ne akwai fitacciyar jarumar nan fati washa da hadiza gaban da rahama sadau sun je london bikin gasar fina-finai inda aka ba washa award wannan shine zuwan washe kasar ingila na farko su kuwa su rahama da gabon sun saba zuwa don ita rahama fita waje ya zama mata kamar daga kaduna ta tafi abuja ko kano sai ta biyunsu yasira biyola ta tafi dubai daga can ta wuce addis ababa a ƙasar ethiopia sai ta uku amal umar ta je umara a saudiya daga can kuma ta tafi ƙasar dubai sai ta hudu a lokuta daban-daban hadiza gabon ta je spain da italiya da london da paris da kuma dubai sai ta biyar maryam isa abubakar sita kanwa ga mansura isa ta je aikin umara daga can kuma ta wuce ƙasar dubai sai ta shida fati keke ita ma ta je ƙasar Dubai sai ta bakwai Sadiya Kabala ta je aikin Umara daga can ta wuce Dubai sai ta takwas Aisha Ahmad Idris wacce aka fi sani da aisha Humaira ta je Dubai sai ta tara Safana Aliyu Maru ta je aikin Umara daga can kuma ita ma ta wuce ƙasar Dubai sai ta goma Fatiwasha ta je Dubai inda suka haɗe da Hadiza Gabon sai ta sha ɗaya a lokuta mabambanta Rahama Sadau ta je Cyprus da Masar da Paris sai ta sha biyu a lokuta daban-daban ita ma da fisat abdullahi ta tafi yawon bude ido a new york da amurka da kuma london inda ta yi zamanta kamar ba za ta dawo ba sai ta sha uku fati nijar ta je paris inda aka naɗa ta gimbiyar sarkin hausawan nahiyar turai ba a maganar waɗanda suka je aikin haji waɗanda suna da ɗan dama wato irin su hafsat idris da maryam yahaya da rukayya dawayya da sauransu a yan fim maza in banda jamil ahmad ya kasai mai yawan zuwa london da alinuhu da wuya a kawo ƙarin sunayen mutum biyu da suka hau jirgin sama suka je wata ƙasa in ba aikin hajji ba jaridar mujallafin ta ƙara da cewar wani abu shine duk inda waɗannan jarumai mata suka ji bai ɓoyuwa za a gansu suna ɗaukar hotuna na nuna isa suna turawa a shafukansu na social media duk da yake wasu masoyan 'yan fim na ganin cewa ci gaba ne ga 'yan fim ɗin hausa sun kai matsayin da za su rika fita yawon shakatawa a ƙasashen duniya yawan fitar tasu ya haifar da tambayoyi a zukatan jama'a tambayoyin sun haɗa da shin su waɗannan mata halin da masana'anta ke ciki bai shafe su ba ne a ina suke samun makudan kuɗaɗen da suke kashewa wajen neman biza da hawa jirgi su tafi wata ƙasa su kama otal a can su ci abinci su yi yawon buɗe ido su yi sayayya yawancinsu dai in banda kamar safana aliyu maru ba wata sana'a mai ƙarfi da suke da ita inda suke samun ribar da ta isa su tafi yawo wata ƙasa su kuma ba bisa gayyatar zuwa wani taro suke wannan tafiye-tafiyen ba sannan me yasa wasu tsirarin matan kaniyun ne kadai suke wannan fantamawar yayin da mazan suke fama da fatara wani babban furodusa wanda ya nemi mujallar hausa fim ta sakaye sunansa ya faɗa wa mujallar fim cewa bari in gaya maka gaskiya waɗannan 'yan matan duk a wajen maza suke samun kuɗaɗen da suke waɗannan tafiye-tafiye to tafiyar da wata jarumar ke yi za ta kashe sama da naira miliyan ɗaya da rabi a gidan uwarwa ta samo kuɗin ya ƙara da cewa ban ce dukkansu ba amma kashi 99 cikin 100 ba a harkar fim suke samun wannan kuɗin ba fim ake yi ana biyan su kuma nawa ake biyan nasu a fim ɗin yaushe daban da ka ga wata cikin waɗannan jaruman a location sannan masu shago a cikinsu mutum nawa ne kuma ka kula ko a nan najeriya ɗin dubi irin facakar da suke yi da kuɗi har gidaje suke ginawa ga manyan motoci ga tsadaddun tufafi da manyan wayoyi ba a ma maganar kayan shafe-shafensu da abincin da suke ci sannan wasunsu su ne ke ɗaukar nauyin iyayensu kuma sukan ba da kyauta ga 'yan uwa da mabukata kai ka san sai maza sun ba su tukunna ya ce duk industry an san inda matan ke samun kuɗin da suke wannan zirga-zirgar wani ɗan fim kuma ya yi tambayar me zai sa waɗannan matan masu fantamawa ba za su yi tunanin yadda za a gyara harkar fim ɗin ba ta dawo yadda take me zai hana 'yan fim mata su yi ƙungiya su nemi haɗin gwiwar manyan jarumai da furodososhi irin su alinu adam e zango falal ɗorayi da kuma abubakar bashir mai shadda da shugabanninsu na mofan don ganin an ceto kaniwood daga halin da take ciki kwanan nan wani wakilin mujallar fim ya ziyarci wata fitacciyar jaruma sai suke zantawa game da halin da Kannywood take ciki sai ta ce masa yanzu da za a iya hada kai a ce Alinuhu da Adam A Zango da Hadiza Gabon kawai suna da karfin da za su iya canza akalan masana'antar nan ta yadda za a samu ci gaba amma ba za a yi ba mutane da yawa da ke bibiyar hotunan su na yin Allah dai da yadda 'yan fim din suke nuna yadda suke shakatawa abinsu a cewarsu hakan babu abin da zai haifar sai zubar da ƙimarsu don haka ya kamata a ce sun zama jakadu na gari mujallafin ta nemi jin ta bakin wasu daga cikin 'yan fim ɗin musamman ma waɗanda ake magana a kansu amma da yawansu sun ƙi yin magana a kai sai safana aliyu maru ita kaɗai ce ta ce wani abu inda ta ce to ni dama ina zuwa dubai ina sayo kaya tsawon lokaci don haka ba wani abu ba ne sabo a gare ni kasuwanci ne yake kai ni don haka ba yawon shakatawa ko tallar kaina na je ba kuma ko da na yi tallar kaina ai ni budurwa ce don haka ba wani abu ba ne abin ma da ya sa aka ga haka a wannan lokacin saboda zuwan namu ya zo daidai da hutun ƙarshen shekara da shiga sabuwar shekara don haka ba mu kaɗai ba ne duk masu zuwa ma haka suka yi wata yar fim da ta saba zuwa dubai wadda ta buƙaci a ɓoye sunanta ta ce kai rabu da su kawai sun je dai su yi abin da ya kai su ne domin wasu idan kasuwanci ne ya kai su wasu kuma samarinsu ne suka kai su don haka kai dai a yi sha'ani dai kawai mu da muke zuwa dubai ɗin ka gan mu muna nuna kanmu sayan kaya ya kai mu kuma shi muke yi sai mu je mu dawo ma ba tare da kowa ya sani ba wani ɗan fim ya faɗa wa mujallar fim cewa kada su ga cewa ai su yanzu duniya ta san su masana'antar ba ta da sauran amfani a wurinsu don sun riga sun samu abin da suke so idan suka yi duba da kyau jaruman baya ba su samu irin wannan damar ba kuma su ma sun yi tashe fiye da jaruman yanzu idan kuwa har su ba za su haɗa kansu ba don ganin an ceto masana'antar nan daga halin da ake ciki to an samu ci gaban mai haƙa rijiya kenan